بعد السلام عليكم ورحمة a ci gaba da bayani dangane da ayyukan da suka saura bayan ramadan mun kirgo mana ayyuka din muka ayyuka da muka yi a ramadan su ne ayyukan da za mu ci gaba da yi bayan ramadan din daga ciki shine azumi wanda muka yi azumin ramadan bayan ramadan kuma akwai azumin muka wanda ake yi daga ciki muka kawo mana guda shida da ake yi a wannan wata na shawwal mun yi bayani a kai jiya kuma ƙarin bayani a kai shi ne azumi ne na nafila kamar yadda muka sani ana son a ci sahur yadda aka ci sahur a wancan azumi na ramadan ɗin kamar yadda ake son a yi buɗe baki idan lokacin buɗe baki ya yi na yi wannan tsokaci ne don kada mutum ya rasa alkhairai na cin sahur da kuma na buɗe baki kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku sukan yi wa wanda ya ci sahur addu'a kuma abincin sahur yana da albarka idan aka ƙaddara mutum bai samu eh, ya tashi domin ya ci sahur ba babu laifi ya ci gaba da aziminsa, kuma akan samu wani lokaci mutum ya kwana ya tashi ba tare da niyan zai yi azumi gobe ba tubambancin bambancin azumin nafila da na farilla shi ne azumin farilla dole ne a kwana da niyya mutum ya san cewa shi gobe zai yi azumi amma azumi ta nafila ba dole ne a kwana da yunwa ba ko da mutum ya kwanta da niyyar shi gobe ba zai yi azumi ba sai da aka wayi gari aka kira sallan asubahi har aka yi sallah sai ya ji shi yana son ya yi azumin babu laifi ya ci gaba daga wannan lokacin kawai ya sanya wa kansa niyya yanzu na ci gaba da azumi kawai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi idan ya zo gida ya bincika akwai abinci in aka ce akwai sai ya ce a kawo ya ci in ya bincika aka ce babu abinci sai ce shi ya zarce da azumi kawai sallallahu alaihi wasallam don haka babu abin da ya bambance wannan azumin ta shawwal dinnan da azumin ramadan sai waɗannan abubuwa da muka ambata allah ya samu dace mm. da fatan dukanmu za mu fara kuma za mu sanar da iyalanmu su ma su fara idan ba su riga sun fara ba saboda yau muna sha ɗaya ga watan shawwal Allah ya ba mu ikon yi daga cikin azumi da ake yi bayan ramadan tunda mun ce azumin ramadan ya wuce azumi kuma suna nan da saura bayan azumin shawwal akwai azumi kusan a kowane wata da ake yi idan muka dubi watan zulhijja ko in ce watan zulqa'da akwai azumi na litinin da alhamis da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wanda waɗannan azumi guda biyu da yake yi kowane alhamis da litinin ya faɗi dalilinsu azumin litinin yana yi ne domin murnar ranar da aka haife shi sallallahu alaihi wasallam azumin alhamis kuma yana yi ne domin a ranar ne ake kai ayyuka gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala shi kuma yana so ya zamanto ƙarshen aikinsa da za a gani shi ne mai azumi kamar yadda muka sani cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala baya karɓan aikin waɗanda suke gaba da juna face sai sun daidaita abin da yake tsakaninsu to kun ga dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama baya gaba da kowa ko to amma duk da haka yana so ya zama aikinsa na ƙarshe a sati ya zama azumi don haka koyi yana ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ake son mu yi azumin alhamis ga litinin wanda azumin da zai mutum zai tashi da shi a wata zai zama takwas kenan idan mutum ba zai iya wannan ba ya masa yawa an shar'anta azumi guda uku a kowane wata in ma ka yi a farkon wata ko ka yi a tsakiyar wata ko ka yi a ƙarshen wata ko ka yi su a jere ana so idan mutum ya samu dama ya yi su a jere a ranakun da ake ce ma ayyamul bid ranar sha hudu ga wata sha biyar ga wata sha shida ga wata to ana so mu azumi uku ɗin mutum ya jera su a wayannan kwanaki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu imamul bukhari ya ruwaito wannan hadisi hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ya rika yin azumi ko ya masa wasiya ya rika yin azumi guda uku a kowane wata kaga azumi na ramadan ya tafi azumi kuma yana nan wanda yake wannan azumi guda uku ɗin da mutum zai yi zai tsaya ne a madadin azumi talatin tunda azumi ɗaya yana madadin goma ne kagan kai uku kayi talatin kenan to idan mutum ya samu ya ɗore a kan wannan zai zamanto kamar shekara ne mutum ya ɗauka yana azumi Allah ya ba mu nasara ne a watan zulhijja akwai azumi bancin waɗannan azumi na alhamis litinin ko azumi uku da ake a kowane wata a zulhijja akwai azumi na yau arafa a ciki wanda shine azumin ana gobe sallah azumin jajibirin sallah kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana kankare zunubin da ya gabata idan mutum ya yi shi azumi guda ɗaya wanda ya je aikin hajji ba zai yi ba wanda bai je aikin hajji ba zai yi wannan azumi guda Ka kaga shi ma azumin ramadan ya wuce azumi kuma yana nan ga azumin muharram na sabon shekara kenan farkon wata watan farko